Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen na kai tsaye ta gidajen VOA Africa mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan ana la'asari a lafiya yau Alhamis ɗaya ga watan Yuni shekara ta 2017. Sahabo Imam Aliyu ne a madadin mahamud Lalo da kuma sauran abokan aiki muke farin ciki kun kamo tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Nan gaba a yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana matsayarsa kan ko zai cire Amurka daga muhimmiyar matsayin nan da aka cimma ta Paris a shekarar 2015 kan sauyin yanayi. a afghanistan an shiga juyayin mutane 90 da suka mutu bayan wani hari da aka kai a jiya laraba yayin kuma da za ku ji adadin kudin da aka kashe a bara a duk faɗin duniya wajen yakar ayyukan ta'addanci to allah kyauta mun bude muna jira mu ci abinci dai muna zanne mun buga shayi suke na sai ga ga wuta na shiga gari sai muke wani gari a sakana wani mazaunin garin abala filinge na jamhuriyar niger inda yan bindiga suka halaka jami'an tsaro a daren jiya rikicin siyasa tsakanin kakakin majalisar wakilai ta tarayyar najeriya yakubu dogara da gwamnan jihar bauchi muhammadu abdullahi abubakar ya fara shafar gyare-gyaren coci-coci da masallatai a filin sai bango ya tsage hajiya maryam uwais za ta ci gaba da amsa tambayoyin ku kan shirin yan fawa a halin yanzu sai a dakaci labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum nan gaba yau alhamis ake sa ran shugaban amurka donald trump zai bayyana matsayinsa kan ko zai cire amurka daga muhimmiyar matsayin nan da aka cimma ta paris a shekarar 2015 kan sauyin yanayi a daren jiya laraba shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa zai fitar da sanarwar da misalin karfe uku na yammacin yau a lambun nan na ross garden da ke farfajiyar fadar white house inda ƙarshen saƙon ya rubuta taken sannan da ya amfani da shi a lokacin yakin neman zaɓe na make america great again wato a farfado da martabar amurka yayin da ake ɗaukan hoto a fadar ta white house a lokacin ziyarar prime minister vietnam gwen shuan pok shugaba trump ya bayyana cewa yana tuntuɓar mutane da dama game da matsayin da yake so ya ɗauka kan yarjejeniyar kakakin fadar white house sean spicer ya ce daga cikin waɗanda ake tuntuɓa akwai shugabannin 'yan kasuwa da na ƙasashe kafofin yaɗa labarai da dama su ruwaito jiya laraba cewa shugaban na amurka ya yanke shawarar janyewa daga shirin wanda kasashe 195 suka rattaba hannu a kansa an shiga juyayin mutanen da suka mutu a yau alhamis a afghanistan bayan mummunan harin da aka yi ta hanyar dasa bama-bamai a cikin wata babbar mota jiya laraba inda akalla mutane 90 suka rasa rayukansu kana wasu sama da 400 kuma suka ji rauni bam ɗin wadda ya tashi a tsakiyar yankin wazir akbar khan da ke babban birnin kabul da ke ɗauke da ofisoshin jami'an diflomasiyyar ƙasashen waje da na gwamnati ya lalata motoci da gine-gine da dama hukumomin ƙasar sun ce an dasa bama-baman ne a cikin tankin wata babbar motar kwasar bahaya rahotannin sun ce mafi yawan waɗanda harin ya ritsa da su fararen hula ne ko da yake harin ya ritsa har da wasu jami'an tsaron ƙasar da ke gadin ofisoshin jakadancin ƙasashen waje ya zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari ko da yake wata sanarwa da hukumar tattara bayanan sirrin kasar ta da mai lakabin nds ta fitar ta dora alhakin harin akan gungun mayakan haƙani waɗanda ke da tunga a ƙasar pakistan da ke da makwabtaka da afghanistan suke kuma tallafawa mayakan taliban to yayin kuma da ake juyayin harin na afghanistan wata ƙididdiga da aka yi a duk faɗin duniya kan hare-haren ta'addanci ta nuna cewa an kashe dala tiriliyan goma sha hudu da biliyan uku a shekarar da ta gabata wajen yakar ayyukan ta'addanci a duk faɗin duniya inda amurka kaɗai ta kashe dala tiriliyan biyu da biliyan biyar sakamakon wannan bincike wanda kungiyar nan ta global peace index mai bin diddigin ayyukan zaman lafiya ya nuni da cewa an samu karin taɓarɓarewar zaman lafiya a duk faɗin duniya cikin shekaru goma da suka gabata inda aka fi samun tashe-tashen hankula a yankunan gabas tsakiya da kuma arewacin afirka ƙididdigar haƙila yau ta nuna cewa an samu katsewar ayyukan ci gaba na dogon zango da aka sha ta tun bayan ƙarshen yakin duniya na biyu sakamakon binciken har ila yau ya nuna cewa hukaruwar ayyukan ta'addanci ya ninku har sau uku tun daga shekarar 2011 to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yau alhamis jami'an sojin kasar philippines sun ce wani harin sama da aka kai da nufin ya fada kan wasu mayaka da ke da alaka da kungiyar isis a kudancin birnin marawi ya halaka sojojin kasar goma sannan ya raunata wasu bakwai bisa kuskure sakataren tsaron kasar delphin lorenzana ya faɗa ma manema labarai cewa ba a tsara samamen da kyau ba hakan kuma ya sa suka afkawa sojojinsu wannan hari da aka kai bisa kuskure na daga cikin hare-haren da aka kai a jiya laraba da nufin wargaza a tsagerun a makon da ya gabata ne rikicin ya barke a marawi bayan da jami'an tsaro suka yi yunkurin kama isnolon hapilon mutumin da ake makallon shine shugaban kungiyar isis a philippines inda wasu mayakan sa kai suka mai da martani ta hanyar karbe ikon wani bangaren birnin na marawi tare da yin garkuwa da wasu mutane shi dai hapilon na daga cikin jerin mutane da amurka ke nema ruwa a jallo inda aka saka tukwicin dala miliyan biyar ga duk wadda zai taimaka aka kama shi rikicin na marawi ya yi sanadin mutuwar tsageru 95 da jami'an tsaro 30 da kuma fararen hula 19 shugaban kwamitin da ke kula da harkokin kasashen waje a majalisar dokokin amurka ed royce ya ce yana da muhimmanci amurka ta ci gaba da kasancewa a nahiyar afirka wacce ke fama da manyan matsalolin karancin abinci guda uku da kuma rikice-rikicen siyasa da majalisar royce ya bayyana hakan ne yayin wani taron jin bahasi da aka shirya a nan birnin washington dc ci gaba da kasancewar amurka nahiyar ta afirka abu ne da zai ci gaba da samar da ayyukan jin kai da kuma kare muradun amurka ta fuskar tattalin arziki da siyasa da kuma tsaro in ji royce wanda ke wakiltar jihar california a ƙarƙashin jam'iyyar republican mai mulki inda ya jaddada cewa yanzu ba lokaci ne na janyewa ba Rice ya kara da cewa nahiyar Afirka wacce ke da yawan jama'a har biliyan ka iya zama babbar kawar hulɗar kasuwanci ga Amurka. Da majalisar ya kuma nuna da damuwarsa kan yadda ba a samu wani wakili cikin wakilai 60 daga nahiyar Afirka da ya halarci taron kolin bunƙasa tattalin arzikin nahiyar da aka gudanar a California a watan Maris ɗin da ya gabata ba. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc za mu kawo muku rahoton dambarwar siyasa a jihar Bauchi, amma da farko rahotanni daga jamhuriyar Nijar suna cewa 'yan bindiga sun kai hari a garin Abala Filinge da ke kan iyakar kasar da Mali, sai kashe jaman tsaro shida na Nijar din bayan sa'o'i ana ba ta kashi. Ga Sulaimun Barma da rahoto. rahotanni daga garin na abala da ke a nisan kilomita 255 da birnin yamai na cewa ana gab da soma shan ruwa ne a yammacin jiya laraba 'yan bindigar suka kai samame inda aka kwashe kusan awa biyu ana kafsa fada da jami'an tsaro wani mazaunin abala da ke bayani ta waya na cewa 'yan bindigar sun yi shigar burtu ne ta hanyar amfani da kakin sojan nijar da wasu motoci biyar na aikin soja da suka sata a wani harin da suka kai a kwanakin baya a garin ayyaru mun bude muna da mu ci abinci dai muna zanne mun buga shayi shi sai ga ga wuta na shiga gari sai mutu wani gari a takana zai a tura miniti sai wata mota ta biyo ta gendarmerie ta shige bisa guduran sai a sha mu ma mutanen suna suka ta ajiya wuri wuri biran gendarmerie da ka karabuwa na sun kai sarwa sun gar sarwa gendarmerie sarwa sun kuta sun kuta suna sun ku shigo gari suka ajiye sarwa mutane don ka kai in kana in kashi tiri in kana cikin gari baka iya zuwa can biro kuɗin sun ka ɗauka wajen bayar ba a arin nan na jandarmeri cikin suna suke ba ma jiya akwai 'yan kasuwar suka fito daga hannun mali mazo kwana a bala to suna tahe sai suka iske cikin motocin nan na rebellion mota guda ta kamu a suka tsaye da mota 'yan kasuwa na akwai da suka ɗarme shi akwai da suka amshi ba lulun ne na kasuwa su ba labari suka sa su aiki kamar suran su mota ta wuta to cikin wannan akwai guda da ya sa mai kirashis ne suka sanar shi ga yan harin wanda shine na biyu da ake kaiwa a ƙasa da mako daya a yankin Tilaberi bayan wanda aka kai a jihar Tera ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro shida yayin da maharan suka yi nasarar arcewa da motoci uku haɗe da bindigogi da harsasai in ji magajin garin Abala. A a soja na vraiment sun yi resiste da da abin ba a san inda zai ke ba kuwa tun da sun yi awa guda ana ana ana halbe halbe kuma wanda duk kun ka ga abin ba ba bane yana da kamar suna sani na tv zan kira na gwarai na abubuwan da duka suka faru na in kun su kuna gane dai complicity na haɗin kai ne haka in ba shi bai yiwa ba ko shi wasu abubuwa bai ma yiwa kawai yanzu ba mu da masaniya idan an kashe yan bindiga ko kuma an jikkata wasu daga cikin su kuma har zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto hukumomin Nijar ba su ce komai ba a kai ko da yake bayanai na cewa ministan cikin gida bazum muhammad ya isa garin na abala a ɗasu da safe domin tantance abubuwan da suka wakana inda ya halarci jana'izar jami'an tsaron da suka kwanta dama a harin na jiya ya zuwa yanzu ba kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari to amma wasu na danganta shi da aikin ta'addanci kuma a cewar su ɗaukin da sojan sama suka kai wa jami'an tsaro ne ya tilasta wa maharan tserewa zuwa wajen iyaka da mali yayin da wasu rahotanni ke cewa ba su sha ba domin sun yi kicibis da wasu dakarun da suka yi musu kwantan bauna a shina godar Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. kakakin majalisar wakilai ta tarayya Yakubu Dogara a Najeriya ya aike da kokensa ga mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku kan zargin gwamnatin jihar Bauchi ta hana shi aikin gyare-gyare ga masallatai a mazaɓar da yake wakilta a majalisar tarayyar bayan da tuni ya fara aiki kan waɗansu ko ya gyara su. Wani hadimin kakakin majalisar mai kula da harkokin yau da kullum iliyasu Ibrahim Zor ya bayyana takaicin Mista Dogara tattaunawar da ya da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad. gaskiya wannan abin da shi kakakin majalisa yake yi ba abu ne wanda yake sabo ba karo na uku kenan to tun kafin wannan lokaci ya daɗe yana gyara ya da kuma majami'u kuma ya gina masallatai da yawa ya gyaggyara wasu da yawa to amma babban abin mamaki a cikin wannan karo din shine tun da muke bamu taɓa jin wani gwamna ko wani ya zo ya ce a'a bai yadda da a yi irin waɗannan ayyuka ba sai a wannan karo to ne ne kuke nema shi a wato mataba sultan da ya yi a kai wato shi sultan a shi ne ƙwaloluwan shugaba a abin da ya shafi hidima na musulunci shi ya sa ya kai gabansa wanda nake gani cewa wannan daidai ne to ya kamata ya zo ya kira shi ya jawo hankalin duk wanda yake musulmi ne akan cewa lallai in dai za a yi wani abu wanda ya shafi addinin musulunci bai kamata a ce an kawo sai ko ba to saboda haka wannan ba abu ne wanda yake ya kamata a ce a zamansa matsayinsa na gwamna gaskiya yana kawo wannan irin eh, fitina a cikin al'umma ba ko a kwanakin baya ma dai a wajen taron kaddamar da ayyukan gina hanyoyi a garin das barista dogara ya ƙalubalanci masu hana shi gudanar da ayyukan masallatan. gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ta bakin kakakinsa comrade sabu muhammad ya ce jama'a ne suka ce ba sa bukata mutanen bununu suka ce ba damuwansu ba ne ya gyara musu masallaci su da su iya gyarawa da kansu amma idan kura tana maganin zawo ta yi wa kanta ga masallaci babban masallacin juma'a na garin tafawa balewa ya kusan shekara goma aka ƙona shi aka ruguza shi suka ce idan da gaske kake yi ka je ka gyara wannan kaga ai bai gyara ba shi wannan kakakin majalisa yakubu dogara da idan shi da gaske yake yi a gyara musu babban masallacinsu na juma'a da aka rusa a cikin garin ta ba wa to shin sultan ma ya tuntube ku akan wannan takarda da aka mika masa ai tun da suka je suka sa ta a yanar gizo ai kaga ta zama takardan al'umma so gwamnatin jihar bauchi tana da hakki kamar yadda shi gwamnan muhammad abdullahi abubakar ya saba ya kare kansa abdulwahab muhammad mila amurka daga bauchi a nigeria siyasa ce don koma waɗa da inda ban saka waɗa da dangi ba, ballanta ma shiga gaba, in kai waɗa da dangi sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha shida na safe ga mai ali da shirinmu na gaba assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage jimmai ali daga birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin Hajiya Maryam Uwais mai baiwa shugaban Najeriya shawara da kuma lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kuɗin jari da ɗaukan ɗalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shi da ake cewa 'yan fawa da turanci za ta ci gaba da ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya Hajiya Maryam tana cikin bayanin tsarin 'yan fawa lokaci ya ƙure. a saboda haka ga hajiya maryam west nan da sauran bayani don haka in ma muna neman mu hana ka wani abu nan gaba don kayi wata ciwaciwa ko wani abu ba za mu iya yi kawai da bbn nan ba ka a ce wannan banki ka je ka yi wannan ciwaciwa a wannan banki ka ce za ka je wata wata banki ka ɗauki bashi a'a zai nuna a bidiyon ɗinka cewa ka yi abin nan ba. Hmm. don gaba kada a yi kin ga amfanin bbm kenan da haka muke cewa idan baka nuna bukata ba ka nuna inda kake son kai aiki ko inda kake da kake da sha'awar aiki ba za mu iya zaben ka ba to wasu local government din an zaɓi mutane da yawa wasu kuma local government din babu kowa amma duk kowace lokal government din garin nan wai Najeriya mun zaɓi mutane sai dai wasu mutum biyu wasu mutum biyar wasu mutum ashirin yadda muka yi da muka duba duka waɗanda suka yi application sai muka ce to kashi arba'in cikin ɗari za mu zaɓa don kowa ya samu a kowane state muka zaɓa sai muka duba kuma mata muka duba waɗanda suka suke da disability muka duba kamar borno da yake su abin nan abin ɗinsu eh, mask ɗinsu na samun intanet eh. guda guda ɗaya ne kawai sai muka jebar na daman kamun ni na je borno na zauna da gwamna da kwamishinoni na ceto ga problem da za a samu sa sani abin nan da intanet idan muna samun ba kowa da kowa mm, opportunity na cewa za ka iya yin abin nan don haka ku je don allah in mun buɗe portal ɗin nan ku je mm, kowace local government ku je da ku cire ku yi printing form ku je ku samu matasa su cikita ku dawo amma ku za ku sa shi a intanet a nan a nan maiduguri suka ce ba laifi kuma kowace local government a maiduguri mun samu yara da suka nema shi ne inda muka yi inda to sannan to dole muka kara a borno muka kara kamar zamfara kamar bayansa ba su da yawa waɗanda suka nema amma kamar rivers kamar lagos suna da yawa inda suka zaɓa da haka sai su ba su wuce 40% ɗin ba to kuma akan zaɓen 40% ɗin test aka yi akan cewa wa general haka tambayoyi da aka yi to waɗanda duk suka fi ƙoƙari su aka zaɓa amma kamar yanzu jihar kaduna waɗanda aka tura musu aka ce su je su koyar waɗanda suka nuna cewa suna son su koyar aka tura musu sunayen mu mun tura musu sunayen ga waɗanda suka nuna suna da sha'awar su koyar a kaduna state duk da haka sai da suka sake kasa suka yi wata jarabawa don suka ce za su koyar ne a makarantunmu kada su je ba su iya ko lissafi ba ko eh. ba su iya turanci ba sosai don haka bayan mu namu jarabawa su sun yi tasi wa'anda ba su cika su ba sai suka tura suka ce to ku je ku taimaka wa masu aiki a gona ku je ku taimakawa ba su dawo mana da su ba mm-hmm. amma suka mamaida su wasu wajajen to malami na gaba bismillah ko assalamu alaikum wa alaikum salam alaikum salam magana ibrahim sd kusa mai aikin sama yanya memba a kungiyar muryar ma abota kafar yada labarai da ci gaban kasa ina ma fafuwa fatan alheri da mai gabatarwa tambaya na guda ne na farko shin eh, idan har kungiyoyin da ake magana misali sun cike ka'idoji ko ko sarga sun cike ka'idojin da ya kamata shin an fara ba wasu kungiyoyi wannan tallafin ne ko ko a kowane lokaci da ake jira sannan kuma tambaya na biyu duk da na ji eh, hajiya ta yi maganan cewa eh, jihata na kaduna da na fito shin wani shawari ne da za ta iya bani wajen da zan tunkari da ni da sauran yan ta'ana wanda zan tunkari wannan wannan tallafi idan ina bukata ko ko wasu ƙungiyoyi suna bukata a wannan jiha na kaduna na jin tambaya na kenan ina su. to hajiya madam gare ki. Eh, ban gane ba eh tambaya eh, eh tambaya shi ta ta farko din akan cewa a wannan tallafi din yanzu na batun da kika ce za a bi ta kan kungiyoyi wannan bashi da za a bayar din ya ce an fara bayarwa ne ko ku akwai lokaci sai kun kun tsaye da lokacin da za ku fara bayarwa sannan kuma ya ce ah. idan yana ne in suna eh. nema a kaduna eh to sai ta an fara bayarwa da gaske an fara bayarwa in ka cika ka nuna kana da kungiya ka bayar da akwai kwamishina ta na budget and planning sunan shi malam dattijo shi ne na kaduna eh, yake taimaka mana to su da zancen boi yanzu in ka je boi ko ka je ministry ta mata a kaduna ko ministry ta commerce akwai yadda za a yi maka bayani akan cewa dole sai ta yi wannan kungiyar kuma wannan kungiyar akwai ranar da za a zo a neme ku don ku nuna mutanen da suke kungiyar sannan za a ɗauki bvn na waɗanda suke wajen a buɗe musu account ko in ma suna da account sai su bayar a lokacin da bvn ɗin ba sai an yi sabo ba kenan to mm. sai wannan duka wannan ya zo gare mu sannan za a so mu bada kuɗin to a wasu a jiha kaduna an soma bayarwa don akwai inda aka tabbatar cewa haka ɗin ta faru inda kuma suke yi a yadda muka raba wannan tunda ba volunteer ba ne ba sai ta nuna kana da sha'awar ka yi ba kowace jiha mun ka'ide mata mutane nawa za a iya bawa bashi don haka yanzu kamar yanzu mutum dubu suka nema a lagos mun ce to mutum dubu ne ya kamata su nema a lagos don mun san kuɗin da muke da shi ko to idan aka kai mutum dubu din nan mun daina bayarwa a Lagos in yobe mutum dubu ne ba a kai dubu ba haka za mu ta bayarwa mu ta bayarwa mu ta bayarwa har sai ranar da yobe ta kai dubu sannan sai mu daina bayarwa kowace kowace jiha mun ka'ide mata akan yawan mutanen da suke zaune a wannan jihar don haka ba batun an daina ba ne sai ranar da aka kai yadda aka ka'ide ma kowace jiha saboda haka kaduna san ma ba ku kusa ba za a ringa bayarwa a hankali a hankali amma bayarwa ya danganta da yadda kuka dawo mana da wannan um, abubuwan da muke nema don mu tabbatar cewa kuna nan kuma za ku yi wannan aiki kuma za ku yi za ku biya mu a lokacin da muka ce za ku biya. na akwai masu noma ma za a basu za a basu bashi amma akwai lokacin da ya kamata a ba mai noma bashi dan sai lokacin da aka so ma kamar yanzu kenan kuma ba za mu iya zuwa mu ce a biya mu bashi da kayi shuka ba don haka shi mai noma nashi bashin daban yake muna nan muna yi muna zaune da waɗanda suke ministry of agriculture kowace irin shuka da irin tata da irin tata um, bashin don kada mu ɗora muka abin da ba za ku iya ba. Don haka a hankali a hankali dai muna son mu bi kowa wa'inda suke nema kowace jiha ta samu yadda ya kamata wa'inda suka nemi wannan bashi. Amma akan cewa ku san cewa bashi ne kuma za ku biya a lokacin da aka ce za a biya. abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu hajiya maryam west za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage a halin yanzu kuwa jimai ali ke fatar a huta lafiya za a gaida malamai A shirin dare muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da sata da garkuwa da mutane da ake ci gaba da yi duk da hukunci mai tsanani da wasu jihohi suka zartas. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Hussaini Abba Dambam jihar Bauchi ya ce rigakafi ya fi magani. Hukumomin kiwon lafiya na ƙasar Masar da fatan za ku tashi haikan wajen tankarar wannan gargaɗi na ɓarkewar cutar kwalara a ƙasar ku da hukumar kula da lafiya ta duniya ta WHO ta ayyana domin Hausawa na cewa gyara kayan ka dai ba zai taɓa zama sauke mu raba ba. Shi kuma Ibrahim Musa Kirfi ya ce haba hukumar alhazan Najeriya ya kamata ki duba koken al'ummar ƙasa bisa ƙarin kuɗin aikin hajji. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi duk tsuntsun da ya kira ruwa tabbas shi ruwan kan daka. Hakika muna goyon bayan hukunta duk wanda aka kama da hannu wajen dambarwar jarirai a Nijar. Sai dai muna kira ga mahukunta da su ji tsoron Allah kada su sa siyasa a cikin wannan lamari. Sako daga Nazira Abubakar Sabo Gusau. Shi kuma Safiyanu Gumal zangon daura cewa yayi yi Assalamu alaikum VOA mahukuntan jamhuriyar Nijar. ya kamata ku daina fakewa da cinikin jarirai akan 'yan siyasa domin hakan bita da kullun siyasa ne. Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa salon VOA Hausa. Hakika rikicin da ya auku tsakanin 'yan sanda da sojoji a birnin Kalaba da ke Najeriya wani babban abin kunya ne. Don haka muna roƙon Allah da ya kara aukuwa hakan a nan gaba. Amen. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchin Najeriya. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, don Allah ina kira ga 'yan kasuwar Najeriya masu sayar da kayayyakin abinci da su ji tsoron Allah. su daina ƙari ga kayayyakin da suke saidawa domin samun albarkar da ke cikin wannan watan na azumi da fatan allah ya sa wannan kiran nawa ya kai ga waɗanda na yi domin su saƙo daga salihu isa fana da matarsa shafa To madalla halin yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. To nan gaba a yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana matsayinsa kan ko zai cire Amurkan daga muhimmiyar matsayin da aka cimma ta Paris a shekarar 2015 kan sauyin yanayi. a daren jiya laraba shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa zai fitar da sanarwar da misalin karfe uku na yammacin yau a lambun nan na ross garden da ke farfajiyar fadar white house inda karshen sakon ya rubuta taken sannan da ya amfani da shi a lokacin yakin neman zaɓe wato make america great again wato abu nufi farfado da martabar amurka an shiga juyayin mutanen da suka mutu a yau alhamis a afghanistan bayan mummunan harin da aka kai ta hanyar dasa mabamai a cikin wata babban mota a jiya laraba inda akalla mutane 90 suka rasa rayukansu kana wasu sama da 400 suka ji rauni bam ɗin wanda ya tashi a tsakiyar yankin wazir akbar khan da ke babban birnin kabul da ke dauke da ofisoshin jami'an diflomasiyan kasashen waje da na gwamnati ya lalata motoci da gine-gine da dama hukumomin kasar sun ce an dasa bam ɗin ne a cikin tankin wata babban motar kwasar baya. to da a gaishe ka masu haro abin da sawa kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can ba bayan sha za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin mahmud lalo wadda ya taya ni gabatar da shirin da julie lizard gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata yin sallama da ku sai an ji amma kada ku za ku ɗako ku kawar da tashar ku domin ga malaman zarar yau da gobe za su gabatar da shirin mu na gaba wanda zai mai da hankali akan cutar basir ko ɗan kanoma da danginta a yi sauraro lafiya